ni kuma tsoronta nake ji shin mu je ne ko ko juya kaga kuma kuma mu ta ni kwanta kwanta ina eh, ta Allah to akwai yan kwanta akwai yan kwanta kwanta nan haka aka je ta ba abun da nake marayu a guri na ina jama'a ku tsaya ko aka yi ba aka saka a mutaya dai ku tsaya ku eh. mu hada kanmu to me rufe kenan in dai dai dan fashi da makami ne baba me yake ku ne kwanta kwanta yan fashi kai kabila ni ina nan ai ba an ce ba mai bindiga a ciki ko makarai da kawai baba sati da ya wuce da suka fashin nan mutum ɗaya ne da adda a hannun adda duk tsoron yayan iska ne karti ne riri. to ni ku taimaka min zan rike muku bin addan ko kuma sai ku zo ku taimaka min mu kama su gaba daya mu dane saki yanka shi madalla ai ni na hannuna ban kama mutum biyu haka zan kama mutum biyu a dai kamo mai da hashiru da wannan kama madalla yawa wannan ai jihadi ne wannan ba eh. madalla shikenan ba abu yayi ba fatan mu mu dane shi ki yanka shi dan uban kuma babar da mun sauka ka rike shi ka sha lau ni yan kama ni ma wannan tsohon ne mai karfi wannan tsohon ga maka mai tatsi ne mun ne kama shi da hannu shi ne wannan shi ne a'a to baba ina dogon yara kuma me kifa me lokacin da me kifa rorin wake ai ni ne ne ne mai tatsi ne ba kama ne gaskiya ne ba oh. ai wannan wannan tatsi ne wannan ya samu labari ya samu labari tuna garin mu ah. kai da Musa Musa mai dawa bunku madalla kira jiman bunku mai dawa kama shi da madalla kumari ne za mu karasa ni nan maku mamaki a motar nan a yau kar ka fasa musu gele ga baba nan baba baba kun yadda za ku taimaka min ni zan yi maganin su baba kai da kanki to kowa sa hannun sa nan kai da kanki A in babu bindiga ba bindiga in babu ko bindiga ma ala ya sa takalmi wannan ba tsoro ba sanaka ni ba hannun kai ya fara sa ye kai da zaka taimaka ah, sosai ma hannu bi ma sa a ba sai ka sa ni ah, ah, sai ka sa kwano madalla haka jama'a ko ya taimaka a me kyau in Allah ya da jama'a dole ina zuwa baba wuce mu kuma kaman yaya kan kan mu mutu ba ni zan muku maganin su zaki ci ba su madalla mu mu mu mu tafi ba ku zan auto za ku taimaka gaba daya mu rike shi yanka shi ko an gama an gama kai mu je mu je mu je baba wali ya ce wo amma ku da ya kai kai a tarin kuma da ku alimin hayyin la ilaha

Bakin wani ya kai na Ya kamata mu caje shi dukkan abin da yake jikin shi mu cire. Wallahi ban da komai daga ni sai kayana wallahi. Ba ka da komai? Wallahi daga ni sai kayana. To to sai an mai hukunci. Ba ka da hukunci. Ba ba ka da ba. Idan ma daga ni sai kayana kai kai kai. Na kudi ya kautar su ba. Ai kayana. Baba duk abin da yake jikin sai. Wallahi kayana ne Wallahi kayana ne ruku wallahi ban da komai. Wallahi ta ba ka da ba ka ji kaza kaza kaza. Eh sai ka yi ku taimaka mun wallahi wanda kwame wallahi Allah daga ba shi da musulmi kawai shi jeji in mai luhu ya zo zo ina wato in na ganka sai tana lokacin muna yara hmm. idan na zama na shiga daji mm-hmm. sai in kwan arba'in da shida ban sha ruwa ba arba'in da shida ba sa ruwa ba arba'in da shida ai hatimi ne da ni to na shan ruwan na shan ruwa wurin gaji mare aka samu hatimi a'a wani babban malami ne imani ita to to to a rubuta ma ta hiya bakin salihi Allah ya kaza da shi da ka kwana arba'in da da baka sha ruwa ba a daji me ya faɗa haka to me yake shan ruwa hatimi wannan wa an bari daga salihi da hada gaba ne mana ina Ina zan tafi ba <laughs> ɗauki bindiga in tara ta ba duri. Ya tsa hudu ne. Wata to mu a magana. ta so magana To. Eh. A ina ne? A fara nan. Hmm. To mu je. Dan Allah ta mu. Ta so girman Allah. abu da ba so. Ka to don girman Allah an dari zami ina yau da jiki da wannan takaɗi za mu tafi ka baka dai faɗi dai faɗi dai faɗi koma daga can koma daga can da girman koma daga can yawwa nan dai nan nan nan da kike yawwa to ka ina ka kata ko na ko da bindigan kamar za ka hauri buga ko barewa na <laughs> kan di ko kan ko kirji ko nan in ji dam koma wallahi koma za ki karka ba ba oh da eh? <laughs> ka zanyi na wallahi da babaje ka ba shage wallahi ka da ni wai kai wai me yasa ne kai me me sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sama rikito asa rikito a shiga yan bori ba da ni ba kamar ya a kasa da rikita sama ta rikita sannan mu tashi mu kama hanya mu je lahira da shiga yan bori ba ni ba ina lahi ba kace a shiga lahira da fari a jikin mu shiga yan bori ba kace bori ba kala kala ne ba ba za ni ba wallahi ba na gama shiryawa ne shiri kai harbo wai kai don Allah ina za biya mun dalilin ka don Allah ka jawo da daji kada cewa ka shirya in kwarara maka bandin gogor maya faɗa da muka da yan banza na gama shiryawa ba ma ko ma maka faɗa da muka da yan banza na shirya tsaf ga ta ya hagu ba ne na na bindiga ba saja to wannan yayi a ka da na rantsi da Allah ka da to da Allah yadda kai ma ka ce in ka da eh ni ba ka biyo ba zama za a yi ba ai ba za ba su zama ita wannan shirin na da kai komai eh. kaga wannan eh. aka baka eh. ba wai jikin ka kai zaka daurawa a gwada eh. a gwada ya fi so ɗari na gwada irin wannan ya fi so ɗari da eh. zai ɗuri a ciki da ɗuri zai zai sa in ji kwatsam kaga ta hannu ga wannan abin da kake wata karatun jiya ne an riga an gwada min an min alwashi a gwada an sa an sa kwarara maka bindiga a cai je cai ce jin gwada ya ce ka je ka mutu ba gwada bane cai tsoho je ka karasa a kai nan na fusa ni na fusa na fusa tunai kalluna saboda au a shi wata kalli can

wallahi zan ta gude ta bari bari gwada eh? kalli layan ka ina laya ta tarwatsi oh yanzu da da da da ni aka yi haka ta kike wannan wannan kwarin wannan kwarin tsoho ne